Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce jihar Plateau tana buƙatar tallafi daga gwamnatin tarayya don agazawa waɗanda rikici ya shafa a sassa daban-daban a jihar ta Plateau. A wani taron ganawa da dukkanin 'yan jaridu da ke jihar Plateau, gwamnan ya yaba da gudunmawar da 'yan jaridan ke ba gwamnati wajen cimma manufofinta, ya kuma yi alkawarin ba su bayanai da za su bayyana wa jama'a don samun fahimtar juna. Gwamnan ya ce tallafawa waɗanda rikicin ya shafa a jihar kamar yadda ake yi wa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar. Wa'annan abubuwa aka samu taimako aka gina ma mutum gida inda aka kone zuciyarsu sai kwanta aka samu kuɗi aka ɗan sayi mutane shanu su ma zuciyarsu sai kwanta kwamitin da muka sa suna magana ina cikin abubuwan da suke nema na taimako don a kwantar da zuciyar mutane don mun gane abin da ake tafiya ciki da a kone gonaki a lallace gonaki a kakashe shanukai to abin da ke faruwa kenan ana yin haka a can ta maiduguri da yobe ma mun yi roko mun ce ina faruwa a nan domin gwamnatin tarayya ta taimaka mana kan batun kudaden da suka yi batan dabo a gwamnatin da ta shuɗe kuwa gwamnan ya ce suna kan bin sawu mun rubuta da sunayen wa'yansu mun kai wa efcc yanzu muna jira efcc su yi aikinsu banda haka akwai kamfani guda biyu wanda muna nan muna tattaunawa wanda za su zo su yi mana bincike na state gaba ɗaya ma muna faɗa har yanzu idan wanda ya san yana da kuɗi ka kawo mana kuɗin muna so mu sani an kama wayansu ko mai al'ummomin jihar ta plateau ke buƙatar gwamnatin ta yi sunana alaiɗa Ladi ciro mazonal chairman na miyatti allah cattle breeders association of nigeria na north central zone ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta tanadi wani diya na musamman wanda za ta taimaka wa bangarorin nan guda biyu duk wanda suka yi asara a dan taimaka a biya su diya ina ga zai taimaka zai rage wa'annan yawan fitintunin da suke tafiya kullum ok ni ne choji daliok chuang national president na birom youth molders association a gaskiya muna bukatan taimako domin akwai da yawa wanda sun rasa gidaje ko wanda sun rasa iyaye kuma waɗanda sun rasa gidaje ko da shike ba su samu kam da suke zama ba sun je sun samu ɗanginsu a cikin gari suna zama da su to wannan ya kama ɗanginsu ɗin wahala sosai domin yanayin abinci da sauran bukata sun zama cinkusu a guri ɗaya so duk taimako da zai zo ko daga gwamnati ne ko daga ngos ne ko daga individuals ina ga zai taimaka don muna ce biram su yi hakuri fulani su yi hakuri ah, dukanmu yawan juna ne domin dukanmu bil'adama ne so tun da iyayenmu sun yi zama tare me zai hana mu zaman tare Shugaban kwamitin da Majalisar Dokokin Jihar plato ta kafa don sasanta masu rikici da juna a jihar ta plato Yusuf Adamu Gagdi ya ce suna tattaunawa da wasu kasashen duniya don samun tallafi wa al'ummomin. Ya dace gwamnatin tarayya na Najeriya ta taimaki jihar Filato da fitinu-fitinun da ta shiga ciki daga alif dubu biyu da ɗaya zuwa wannan lokaci wadda mutane sun rasa dukiyoyinsu mutane sun rasa gidajensu mutane sun rasa sana'o'insu bayan wannan akwai kungiyoyi na kasashen duniya wanda yau dinnan ina da taro da european union a abuja don ganin yadda za mu sa kungiyoyi kasashen duniya ta zo ta sa hannu cikin yanayin da mutanenmu suke ciki a rage masu asararrukan da aka yi da kuma dukiyoyin mutane ba ma gwamnatin tarayya ba ita gwamnatin jiha kanta za mu sa ta taimaka tallafe-tallafen nan da nake gaya muku ba wai a kan kuɗi ba ne kawai za a bayar wasu za su zo su gina makarantu wasu za su zo su gina wasu eh, eh, eh, abin nan boholes na ruwan sha wasu za su zo su gina asibitoci akwai kasashen duniya da wa. ba za su baku kuɗin a hannu ba za su yi abin da zai amfani mutane a ƙasa. zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria